Parvin Aziza da Haris ga dukkanin alamu sun farka daga bacci sai dai sun kasa motsawa. Jikinsu ba koshin lafiya ko yatsunsu sun gaza ɗagawa. Hankalinsu ga baki ɗaya ya koma kansu. Kowannensu fuskar shi a kumbure take suntum. Babu walwala ko annori. Da gaske Aziza na bata mutu ba? Kibiral ne ya yi tambayar yayin da idansa ke fitar da hawaye. Danish ne ya bashi amsar tambayar shi. Tsabar farin ciki ne ya bayyana akan fuskar shi. rumfaye ma Aziza da kirjinsa motsa labanta da take yi ne tabbatar mishi da cewa tana a raye sungumar ta yayi tare da daura da saman kafadar shi ta nishi mika masa goran ruwa dan ya bata tasha. sha tsin hannun shi na kirma ya karba ya kafa mata a baki ruwan yana wucewa ta makoshinta sai dai ta gaza bude idanunta farin ciki duk ya cika su Naufal ne ya dauki farbin baiwar Allah an ji jiki Mika masa gorar ruwan Gabriel yayi ya karba ya ba wa Farbin kamar za ta hada da gorar duka ta shanye sai lokacin da Nish ya raba jikinsa daga na Batul ya rarrafa zuwa gaban Haris da ke kwance kamar matace, ya ɗaura hannayensa biyu wurin dago da shi ya kwantar da kansa saman kafaɗar shi cikin sanyin murya yake ambaton sunan shi Haris Haris shiru bai amsa masa ba jikinsa yayi zafi sosai babu alamar lafiya ta tare da shi daura tafin hannunsa ya yi saman kirjinsa Bugun zuciyar Haris a hargitse yake fita. Hakan ba karamin tada masa hankali ya yi ba. Yana fargabar wani abu ya same shi. Dan uwana, rabin raina, na san kana jin muryata. Please, kada ka bari damuwa ta yi maka illa. Ina a tare da kai. Jin muryar Danish a cikin kunnensa ya sa shi kokarin motsa labansa. Sam sautin ya ki fita. Fahimtar hakan ya sa Danish matsar da matsar da hannun shi sai matsar da kunnen shi sai saitin bakin Haris Dije ta mutu na rasa Dije da nishi ba zan ba zan iya rayuwa babu ba zan iya rayuwa ba tare da ita ba zuciyata nauyi take min ka taimaka ma rayuwata a hargitse yake magana tsananin tausayin shi ne kama da nishi dama sai da ran shi ya bashi cewar akan Dije ne ya shiga mawuyacin halin nan Haris ka kwantar da hankalinka ba mu da tabbacin suna a raye ko sun mutu tunda har su Aziza suka farka bayan mun yi tunanin sun mutu ina sa ran su ma za a iya samun wasu za a iya samun masu rai a cikin su cikin jin kunar rai Haris ya furta Danish idan har haka ne DJ na tana a raye azaliman mutanen can za su iya kashe min ita mun bar su fa a kurkuku Danish ka koma ka ɗauko min ita idan ba so kake na mutu ba Sosai ya sanya mishi kuka sa ya rinka yana lallaba shi duk don ya samu ciwon nashi ya lafa waɗanda suka fi jin jiki a cikin su jamima ce da aziza sai haris ita farbin tunda ta ji ta ji ta a jikin nufal ta wartsake har tana iya ambatan yunwa take ji jamima kuwa ta ki daina yi musu kuka sautin kukanta ya kara da kokon dutsen kamar ana zararanta hankalin angel duk ya biya tashi ta rasa ya za ta yi da ita cikin muryar kuka take yi wa danish magana akan ya zo ya taimaka mata har gwara aziza tunda ta kankame Ba bata kara motsawa ba ta lafe masa idanuwanta a rufe suke gam su rasa ya za su yi da su kukan Jamima ba karamin tsima zuciyar su yake yi ba ta ji jiki bayar Allah sun ga kokarinta da har ta iya yin kukan azabar raɗaɗin gabanta ne ya addabe ta ta rasa ina za ta tsomaranta ta ji daɗi fuskar ta jiga-jiga da hawaye yarinyar da bata wuce shekara goma da watanni ba ta rasa budurcinta su kansu sun yi mamakin da ta iya rayuwa lokacin mutuwar ta ne bai yi ba tana kuka suna kuka babu wanda bai zubar mata da kwalla ba in ka cire da nishi kwantar da Haris yayi saman shimfiɗar. jikinsa na tsima ya nufi Angel ya sanya hannu biyu ya karɓi Jamima daga hannunta ficewa yayi da ita daga cikin kokon dutsen ba su san inda ya nufa da ita ba tsawon mintuna sai gashi ya dawo rungume da ita a kirjinsa ajiyar zuciya suka sauke jinta ya shiru ta daina kukan akwatin kayansu ya buɗe ya ɗauko mata rigar sanyi cikin waɗanda tsohuwa ta yi musu kyautar su ya sanya mata a jikinta ga dukkanin alamu wanka yayi mata bayan ya kammala sanya mata rigar ya ciro mata hula ya zira mata a kanta ya kuma ɗauko mayafin kayansu, sai kallon shi suke yi da nishiya ba su mamaki a saman bayanta ya yafa mata mayafin ya mike tsaye yana lallashinta kamar yadda ake yi wa jarirai Jamima ta nutsu sai famar limshe idanuwanta take yi. Cikinta ya lafa sosai ta daina jin raɗaɗin ciwon nata. Juyowa ya tare da nufar Angel ya mika mata Jamima. Zan tafi da Aziza. Ki ba su naman su fara ci. Amsa mishi ta yi da to. Ta karɓi Jamima tare da rungume ta a ƙirjinta. Bayan ya ɗauki Aziza ya fice da ita. ya janyo musu naman ta yi zuwa gabansu duk da halin da suke a ciki hakan bai hana su cin naman ba saboda matsananciyar yunwar da suke ji mutum ɗaya ne ya kasa cin nama ko da Javid ya tallabo shi ya zaunar da shi yana tura masa a baki yar da shi ya rinka yi ruwa kaɗai ya iya sha tun sun damu da rashin lafiyar Haris sun damu da rashin lafiyar Haris don ya ta sosai Jamima da ta ɗanci naman Angel ce take bata a baki har yanzu bata bude idanuwanta ba balle ta san a ina suke shigowa cikin kokon da nisha ya hannun shi dauke da aziza ya wanke ta tas jikinta sai karkarwa yake yi tun kafin ya kara so gibril ya bude akwatin kayan su ya dauko mata rigar sanyi tare da mayafi bayan da nishi ya mika masa ita ya sanya mata rigar a saman uniform dinta ya daura mata mayafi sannan a saman kanta kafin ya kwantar da ita saman kirjinsa a baki ya rinka gutsuro naman ta yana tura mata a baki da kira take iya taune shi hakan ba karamin daɗi ya yi musu ba duk fa wannan budurin da suke yi aziza da jamima da farbin basu san cewa sun bar kurkukun kaddara ba saboda ba sa a cikin hayyacinsu danish bai samu damar cin nashi naman ba jira yayi sai da suka kammala ɗaya bayan ɗaya ya raka su zuwa bakin ruwan nan suna yin wanka da taimakon shi Haris ya samu ya yi wanka jikinsa ya ɗanyi mishi daɗi bayan sun kammala ya kara haɗo wasu itacen ya kunna musu wuta kogon dutsen ya ɗumama sosai sanyin da suke ji ya washe sun cinye naman su duka kaɗan da nishi ya samu ya ci kamar masu zaman makoki haka suka zauna kewaye da wutar da ke ci suna kallon junansu kowa da abin da yake sakawa a ran shi Jami'a ta bacci ya ɗauke ta kamar jinjira haka Angel ta matse ta a ta, haka Aziza ma bacci ne ya ɗauke ta tana kwance saman jikin Gabriel Haris ya langwaɓa da kansa saman kafadar nishi. Batul ta ɗaura kanta saman kafaɗar Angel Farbin tana a kwance saman kirjin Naufal da hannu biyu ya tallabo ta haka zalika hannu tana a rungume cikin Javid su suna sauraron kukan namun dawan da ke hargowa a cikin dajin ba za ka taɓa fahimtar yanayin da suke a ciki ba kowa da abin da yake sakawa a ran shi obi state in abuja a can ko ɗaya ɓangaren obi estate haɗaɗɗiyar daular arziki aljannar duniya da babu tamkarta a faɗin nahiyar afirka hamshakin estate ne da ya haɗa tankama tankaman kayan alatu da duk wani ababen more rayuwa kayan alatun da ke a cikinsa kaɗai abin kallo ne dola ta yi kuka a wurin ƙera ginin yana da ɓangarori da dama kama daga katafaren gate ɗin shiga estate ɗin wanda jami'ai ne ke tsaron shi sojoji da 'yan sanda ko sauro bai isa ya ketare kofar shiga gidan ba saboda tsaron da ke gare shi ba iya mutane ba hada na'urorin da ke sanya ido ga duk wani mai shige da fice kowane kusurwa ta villas ta villas din tana makale da na'urorin CCTV kyamara daga bakin faffaɗan gate din santalelen titi ne zai isar da kai ga da zai isar da kai ga interior din daular akwai harabar ajiye motocinsu garden da swimming pool area gazu wurin da ake kiwata dabbobin gidan kowane villa na estate ɗin yana da nashi kayan alatin na more rayuwa part ɗin da ke a cikin kowane gida ya haɗa da haɗaɗɗun falullukansu waɗanda suka ji jigunannun furnitures, bedrooms, dining room, kitchen, bedrooms, lunch rooms da sauransu. Akwai kayatattun dogayen benaye zubin twin star. Idan ma mutum bai da ra'ayin hawa benin kowane villa yana ɗauke da lifta tun daga hawa na farko za ta ɗauki mutum har izuwa hawa na uku daidai da cokalin amfani na gidan babu wanda aka kera a ƙasa Najeriya kaf kayansu daga ƙasar waje ake shigo da su mai karfin imani ne kaɗai zai iya rayuwa a cikin estate ɗinsu ba tare da ya shagala daga yin ibadarsa ba sai dai ta inda masu rayuwa a cikin gidajen za su burge ka Allah ya hore musu baiwar ilimi duka na addini da na zamani wayayyin mutane ne masu daraja da kima a idan duniya sun iya takunsu ba za ka taɓa iya aibata su ba saboda kyawawan ɗabi'arsu da halayyarsu komai nasu is extraordinary tun daga garin Allah ya waye masu aikin gidan suke ta kai komo kowace ta yi dressing cikin chief uniform launin farare ƙwararru ne a ɓangaren girke-girke da gyaran gida ba sa wasa da aikinsu suna ba suna ba lokaci muhimmancinsa kuma suna taka tsantsan wurin kula da bukatun mutan gidan a tsaitsaye suke a cikin katafaren kicin ɗin gidan mai girman gaske a shaƙe yake da kayan amfani ko ina a sa yake tamkar ba amfani suke yi da shi ba aiki suke yi tukuru babu kama hannun yaro matasan 'yan mata da manyansu wasu suna aikin wanke nama wasu suna yanke yanken kayan lambu a gaban kutin bolt yayin da wasu suke a gaban manyan gas cooker suna kula da girkin da suka ɗaura akwai waɗanda ke a tsaye in front of kitchen suna aiki kamshin girkin su ya kara karaɗa ko'ina tun daga cikin kicin ɗin har izuwa babban falon gidan babbar mace ce ta shigo kicin ɗin domin duba masu aikin don ganin yadda komai ke gudana akalla za ta kai shekaru arba'in a duniya ta kasance ɗaya daga cikin masu yi musu hidima a gidan ita ce shugaban ma'aikatan cikin gidan mace ce mai yawan fara'a gasan mutane ma'abociyar son shigar fararen kaya a yanzu haka pakistan ne a jikin ta riga da wando farare kal an yi musu adon duwatsu launi daban-daban kafar na sanye cikin flat shoe ba kowa ba ce wannan face divya ba indiya ce amma sun fi kiranta da hajjati tunda ta shigo kicin din masu aikin suka fahimci ita ce ta zo duba su nan fa suka kara zage dantse suna aiki duk dan su kubuta daga fadanta a hankali take zagaye kicin ɗin hannayenta a goye saman kirjinta ɗaya bayan ɗaya take bin su da kallo na ɗan wani lokaci kafin ta yi musu gyaran murya kusan a tare suka dago suna kallonta hannu ta tafa hannu ta tafa musu aikinku yana kyau daga jin kamshinsa na tabbatar da cewa ɗanɗanon girkin zai yi daɗi kamar yadda kamshinsa yake da daɗin shaƙa ina ƙara jinjina muku ta ƙarasa yi musu maganar tare da ɗaga musu babban yatsar hannunta na dama alamar jinjina murmushi ne ya bayyana akan fuskokinsu ba karamin daɗi suke ji ba idan hajjati ta yabe su suna matukar santa kuma suna girmama ta saboda kyawun halayyarta da ɗabi'unta dame me aka kammala ne ta yi tambayar tana kallon fuskokinsu abla ce ta so ma mata jawabi kebab with chips beef shawarma haka dai kusan abu kala goma ta lissafa mata jinjina kai hajjati ta ɗanye kafin ta ɗaura da cewa kada na katse muku aikinku lokaci yana korewa ku hanzarta ku kammala an aika wa hajiya saratu breakfast ɗinta da sauri safa ta ce yanzu nake shirin zuwa in kai mata nice ni ce nake aiki ni ce nake duty a part ɗinta gyaɗa kai hajiya ta yi Ok, shirya min fresh fruit ki haɗa min da kakkawaran tea wanda aka kira da sara ta amsa mata da to ba tare da ba ɓata lokaci ba ta shirya mata kayan marmari a cikin kayataccen tire tare da cup of tea ta miƙa mata hannu biyu ta sa ta karɓi tire ɗin tare da juyawa ta fice bayan fitar ta fira ta ɓarke a tsakaninsu sufa ashe ke ce kike duci a bat ɗin anti jarabatu saki sha masifa abula ce ta yi mata maganar murmushi suka sake sufi ta ce ai hajiya saratu ba daga baya ba in dai wurin iya masifa ne last time fa da na je kai mata abinci cewa ta yi wai na gutsiri kafar kaza har cewa ita ba ta yarda da mu ba mama ya sani ko mun saka mata guba a cikin abincin don ta ci ta mutu dariya suka saka tana da wuyar sha'ani ba ta yarda da kowa ba ta yarda da kowa ba in ba wannan mijin nata ba uban san banza sirki da zaman gidansu da kai ko kunya babu su fice ta yi maganar safa ta ce ai ko ni na samu wurin zama a gidan nan abin da zan yi kenan wannan takara ta raka bati siddan shi yasa a kullum nake roƙon Allah ya bani bugun zuciyar familin din wallahi idan na aure shi na daina sakin baki ina bacci na bilbilu zan tayi akan Allah ya mar da auren mu dan na san makiya da masada ba za su bar mu mu zauna lafiya ba musamman ma mahaifiyar shi uwar da Izza kin ga matar nan ba ta raini ba ta son mu'amala da bare tunda ta fara zuba suke binta da kallon rainin wayo sai da ta kai aya tukunna abla ta ce baki baki da hankali ne dama na jima da zargin kwakwalwarki ba daidai take aiki ba ko jazz da muka raina wallahi ya fi ƙarfinki. ni kaina ba zan ce ba na son wise ba amma an ce abin da ya fi karfinka ka haɗa shi da baka so kwaɓe baki kwaɓe fuska safatai ki min fatan alkhairi kawai ni ma a hausa novel nake jin irin hakan na faruwa mafi yawanci zaki ga yar aiki ta aure ɗan masu gida wani sa'in ma mai gidan take aurewa sautin dariyarsu ne ya hana ta karasa maganar suna fira suna aiki Safa kina a tare da wahala in dai ko zaki ci gaba da tunanin zaki samu abin da kike so kamar yadda kike karantawa a Hausa novel ni ban ce baya faruwa ba amma Allah a zamanin mu da muke ciki zai yi wuya mai kuɗi sai yar mai kuɗi talaka sai dan talaka ina jiye miki tsoron heart attack ya kama ki silar son wanda bai san kina yi ba a karshe ki kare a emergency room dariya suka sake ga baki su kwata-kwata firar da suke yi ba ta ɗauke musu hankali daga yin aikin su ba manyan cikinsu ne kaɗai ba sa magana sai dai idan sun faɗi abin da ya ba su dariya su ɗan marmasa ni ta takaici na ma magadan gidan nan ba su da yawa duk irin tarin dukiyar nan a ce iya mutum goma sha biyar ne ke da gadon su abla ce ta yi maganar abla ta ce ni kaina saboda ce ni kaina abin na damuna yana yi min ciwo a zuciya na rasa gane me yasa ba sa son haifuwa daga mai ƴaƴa biyu sai mai ƴaƴa uku Allah ya hora musu wadatar arziki sai ƴaƴa ne za su gagare su abin na kona mai rai komai nasu na rayuwar turai mu da za su taimaka su aure mu duk bayan ƴan watanni za mu rinka sakar musu ƴaƴa tuni za mu cika family din maganar abula ba karamin dariya ta basu ba Safiya ta ce sannan kaza su ma ai suna son ƴaƴan sannan ba da son ransu bane ba sa haifuwa kaddarar su ce ta zo musu a haka Na ji labari a bakin Hajjati saboda ta fi mu daɗewa a gidan. Suna haifuwa amma 'ya'yan ba sa zuwa da rai. A mace ake haifuwar su, yawanci da zarar sun yi haifuwar fari da ta biyu. Zai yi wuya kiga sauran sun rayu a matattu suke haifuwar su. Allah ne tausayi suke bani, musamman ma Prime Minister Hatim shi fa bai taba haifuwar ɗa namiji ba, shi da matar shi Gimbiya Mujidat. 'Ya'ya biyu duka mata, rashin haifuwar su ba ƙaramin gibi yayi musu ba a rayuwar su. Ki duba fa, Hatim shi ne ya fi kowa arziki a family ɗinsu daga shi sai Sharafuddin mamaki ne akan fuskar wasu daga cikin su waɗanda ba su daɗe da fara aiki ba abin da ɗaure kai kuma an duba lafiyarsu ko dai wata lalurar ce da suka ga da suka gada tun kaka da kakanni ko ɗaya tun daga ƙasa Najeriya har zuwa kasashen waje an bincika lafiyar kowannensu ba su da wata matsala da shafi ƙwayoyin haifuwarsu su kalau har manyan malaman addini sai da kakansu ya sanya don su bincika mishi mai ke faruwa a zar'ar shi sakamakon sakamakon ɗaya ne da na asibiti ba su da wata lalura jikinsa duk yayi sanyi ba su taɓa sanin zancen haifar ga matan suke yi yara suna zuwa ba rai ba sai yau da sofi ta sanar da su Allah mun tuba ka yafe mana shi yasa aka ce zato zunubi ko da ya kasance gaskiya gulma ba gulma ba ta yi rana ba mu ne kullum tsogumin mu akan suna yin irin rayuwar turai ba sa son haihuwa ashe ba laifinsu ba ne jarabta ce daga Allah murya a sanye saba ta yi maganar abla ta ce na tausaya musu kuma insha Allah za mu taya su da addu'a akan Allah ya yaye musu lalurar da ke damun su shiru suka danyi na wani lokaci daga bisani safa ta shirya kayan breakfast din Hajiya Saratu a babban tire ta jere mata su bayan fitarta daga cikin kicin din su suka ɗaura da wata firar sam ba sa gajiya da firar familin Obin nan muna fa da gagarumin biki ranar zagayowar haifuwar obi na san za a yi shagali nake ce raini za a yi barin daloli da pound a ranar za mu ga zaratan 'ya'yan obin na da jikokinsa waɗanda ba sa a kasar ina da tabbacin always ma zai halarta fuskar sofi sofi dauke da farin ciki ta yi maganar abla ta ce anya ko always zai zo kin san fa halinsa samun lokacin shi abu ne mai wuya ai ko bai yi niyya ba sai obinna ya matsa masa akan ya zo kin san fa kaf cikin jikokinsa ya fi karnan ya fi kaunar always kowa ya san da wannan zancen kin ga ko ba sai kin ga ko ba zai zo a yi shagalin nan ba tare da Owis ya halarta ba a cewar abla murmushi so fita yi muna nan muna jira Allah ya nuna mana lokacin dole na je a yi min wankin ido don na samu damar kare masa kallo da kishamari Always baya son kallo idan yana magana mutum bai isa ya daga ido ya kalle sa ba sannan ba a katse shi saukinsa ɗaya idan har kika karanci halayyarsa da ɗabi'unsa tsaf za ku zauna lafiya mutum ne mai saukin kai bai da girman kai yana da tausayi ga taimakon na kasa da shi tunda ta fara jere musu kyawawan halayyarsa ba ta tsagaita ba har sai da landline line din da ke a bakin kofar fita kicin din ta yi ringin tunkan ta dakata da yin magana da sauri sofi ta fice ta ji ta ɗauki landline ɗin ta ɗaga kiran da ya shigo cikin girmamawa ta yi sallama cikinta sai bari yake yi kofi ya abin da ta ji an furta mata a cikin wayar jin yayi rejectin ya sa ta zame ta ɗaga saman kunnanta ta ajiye saman tebul dawowa cikin kicin ɗin ta yi su ga baki ɗaya ya dawo kanta har suna haɗa baki wurin tambayar ta wane ne ya kira kwaɓe fuska ta yi tare da cewa na kasa gane muryar wane ne a cikinsu Zayat ne ko zayan kofi suke bukata wa zai kai musu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 a zazzaune suka miƙe tun daga kan Jabir Naufal da Hanna mutum uku ne basu motsa ba a